Assalamu alaikum masu sauraron mu barka da zuwa tashar Arewa Fakis TV tashar da ke kawo muku labarai kan fitattun jarumai a masana'antar Kannywood. Ku danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun daura. Fitacciyar jarumar TikTok din nan Murja Ibrahim Kunya wacce aka fi sani da Yaga Men ta fara gabatar da wasanni a gidajen gala. Murja dai ita ce wacce ta wallafa wannan faifan bidiyo a shafin ta na TikTok a yayin da take tsaka da gabatar da wani wasa a gidan gala. yi kyau ga ciki salamu alaikum nan bani salamu alaikum mai hausa mana a yanayin nake fuska ake yi salamu alaikum nan bani kawo ma mai nai kuma ya ina sina ina wuni an yi kowa da kowa Mutane da dama ne suka tofa albarkacin bakin su a comment section na bidiyon da ta ɗora a shafin nata na TikTok a yayin da mutane suke yi mata nasiha akan cewa wannan turba da su ɗauka ba daidai bane Shin menene ra'ayinku akan wannan bidiyo da gidajen gala da ta fara zuwa?